Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. A ƙasar Ghana kuma ana iya samun wa Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan tan DC ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan daren. a daidai wannan lokacin shugaban najeriya ya kai ziyara na jajantawa ko ta jajantawa ga 'yan jihar taraba a karan farko a jerin ziyarar da ya shirya zai kai wasu jihohi don jajanta ma waɗanda suka fuskanci bala'o'i ya kawo yadda za a samu zaman lafiya cikin manyan baƙi a bikin zagayowar ranar samun 'yancin kan ƙasar ghana gobe talata har da wasu shugabannin kasashen afirka a cikin su hada shugaban tarayyar najeriya janar muhammad buhari wadda shine babban bako a wurin bikin sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu ne a bayyana ra'ayi game da zargin da wasu ke cewa shugaban najeriya muhammadu buhari bai kai ziyarar jajantawa sai ta taya murna kawai lambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce za a cire Canada da Mexico daga dokar haraji mai yawa kan karafa da dalma da ake shigo da su Amurka idan suka cimma matsaya kan sabuwar yarjejeniyar cinikayya mai adalci tsakaninsu. A halin yanzu kasashen uku na tattaunawa kan yarjejeniyar kasuwanci da aka kulla shekaru masu yawa a baya da ake kira NAFTA. Ana zaman na baya bayanan ne a birnin Mexico. Trump ya yi amfani da shafinsa na Twitter inda ya ce yarjejeniyar wacce aka kulla shekaru 24 da suka wuce ba ta yi wa Amurka adalci ba, inda kamfanoni da ayyuka masu yawa suka bar Amurka. Ya kara da cewa a sabuwar yarjejeniyar tilas Canada ta daɗaɗa wa manomanmu, kuma Mexico ta mai da hankali wajen hana mugayen ƙwayoyi shigowa Amurka. Ba sa yin abin da ya kamata su yi, miliyoyin mutane na mutuwa a sanadiyar ƙwaya. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar bada agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa wato Red Cross sun bayyana a yau Litinin cewa jerin gwanan motocin da suka aika ɗauke da kayan agaji ya samu nasarar shiga yankin gabashin Guta da ke Siriya, yankin da yake hannun 'yan tawaye. Duk da haka rahotanni sun ce dakarun suna ci gaba da kai farmaki kan yankin ta sama da kuma ƙasa. Kungiyar bada agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa a yankin Siriya ta ce manyan motocin guda 46 suna ɗauke da abinci wanda zai ciyar da mutane 27,500 da kayan magunguna amma kuma ofishin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar ta hana lodin kashi 70 cikin 100 na magungunan da suka so su shiga da su yankin waɗanda suka kunshi kayan tiyata da magunguna saka nutsuwa da ma waɗansu magunguna iri daban-daban. Wannan shine agaji na farko da ya isa wajen birnin Damascus tun tsakiyar watan Fabrairu a lokacin da Rasha ta fara yaƙar 'yan tawayen waɗanda shugaban ƙasar Siriyan Bashar al-Assad ke yi wa lakabi da 'yan ta'adda. Kiran da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi na a tsagaita wuta na tsawon kwanaki talatin ya kasa kankama. Cibiyar kare haƙƙin 'yancin bil'adama ta kasar siriya mai cibiya a birtaniya ta ce a akalla mutane 45 aka kashe 190 kuma suka raunana a yau litinin a wani hari da aka kai na baya-bayan nan duk da cewa kayan agaji na ci gaba da isa yankin abin da ya sa yawan rayukan da suka salwanta cikin makonni uku da suka wuce ya zama 740 labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Jami'ai a birnin Seoul sun bayyana cewa shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya shirya zaman cin abincin dare a yau Litinin domin yi wa manyan jakadun shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in maraba. A yunkurin diflomasiyyar da ake saka rai zai buɗe hanyar gudanar da shawarwari tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa nan gaba. Tawagar mai mutane goma ƙarƙashin jagorancin babban mai ba da shawara kan tsaro ga shugaba Moon mai suna Chung e young sun isa Pyongyang kai tsaye daga birnin Seoul wanda ba kasafai hakan ke faruwa ba domin isar da sakon Moon dangane da janye makaman nukiliya da kuma samun miyar zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin baki daya. A yayin da yake magana da manema labarai kafin ya kama hanya, Chang ya ce zai isar da sakon shugaba Moon wanda ya kunshi kuduri da kuma niyyar ganin an kwance ɗamarar makaman nukiliya da kuma tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a yankunan Koriya biyu. Hafsat ɗin mai soro aka saurara da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. To za mu fara yada zangon ne a jihar Taraba ta arewa masu gabashin najeriya inda shugaban najeriya ya kai ziyarar gane makai a wuraren da aka yi tashin hankali ibrahim abdulaziz gare ka Shugaba Buhari wanda ya nuna damuwarsa game da irin asarar rayukan da aka samu kwanan nan ya koyi kira ne ga 'yan Najeriya musamman waɗanda ke yankunan da rikice-rikicen suka shafa da su ba jami'an tsaro hadin kai domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Ziyarar ta shugaban ƙasa Buhari na mako zuwa ne a ƙasa da awanni ashirin da hudu da kashe-kashen da aka yi a tsaunin mambila inda rayuka da dama suka sarwanta ciki ko hada na dabbobi to ko an yi kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ko da wannan ziyara. sunana nelson sila ni ne snu media na governor darius zixi nisha gaskiya zuwan sa yi farin ciki kuma duk maganan da aka yi a cikin zaman din nan ya kawo yadda za a samu a zaman lafiya sunana ahmad rufai mu yan gembu ya kamata zuwan shugaban kasa ya fi shafan mu saboda a gembu ne fa aka kashe mutanen da duk najeriya ba kashe irin su ba a gembu ne fa aka kashe dabbobi da duk Najeriya ba mu tsammani akwai inda aka kashe irin na dabbobi ba. Suna na wani rubu labata a karamar hukumar Jalingo da zuwan shugaban kasa insha Allah muna muna gani insha Allah rabbi wannan matsalolin duk Allah zai karkade mana su kuma zai gaya wa duk wanda ya kamata suke da hannu ko kuma suke tunanin wani abu akan wannan abubuwan din zai gaya musu gaskiya wannan ziyara da shugaban kasan ke ma so a waɗannan jihohi na zama tamkar mai da martani ga sukan da yake sha a yanzu biyo bayan ziyarar da kai Kano domin halatta auren yar gidan gwamna Abdullahi Umar Ganduje da kuma angonta Idris wato dan gidan gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi masu sukan musamman ma masu amfani da shafukan sada zumunta ta social media sun soki shugabannin Najeriya ne da nuna rashin kulawa kasancewar bai kai ziyara garin dabci ba inda 'yan bindiga suka shiga makarantar mata suka ma sace ɗalibai ɗari da goma a watan jiya hakanan kuma shugaban ya sha suka saboda rashin kai ziyara jiyoyin da suka yi fama da kashe-kashe mutane cikin kwanakin nan kamar jihar taraba Bino da mazamfara ko da yake a sanarwar da kakakin shugaban kasar femi adishi ne ya sanya wa hannu ya ce shugaba buhari na ko damuwa da abubuwan da suke faruwa muhammad ismail wani dan jarida ne kuma nazarci kan harkokin yau da kullum ya ko danganta ziyarar da shugaban ya soma a yanzu da cewa kai magani ne bayan mutuwa. sai da aka fara wannan cecekan tukuna sannan shugaban kasa ya ga cewa ya dace ya ji to irin wannan abubuwa da dama sukan faru wanda shugaba shi ba ruwan shi wannan kuma ba abin mamaki ba ne haka shugabannin musu in dai ya kasance abu na al'umma ne baya damun su sai dai abin da ya shafi ci gaban siyasar su kawai ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To a gaida Ibrahima daga Taraba kuma bari mu garzaya ƙasar Ghana inda ake shirye-shiryen bikin zagayowar ranar samun 'yancin kan ƙasar. Ritwan Abbas gare ka. a gobe ɗin dai kamar yadda aka saba za a yi faretin jami'an tsaro da 'yan makaranta a independence square inda bana ma kamar duk shekara ake sa ran halartar wasu shugabannin kasashen afirka a cikin su har shugaban tarayyar nigeria janar muhammad buhari wadda shine babban bako a wurin bikin na dai nemi sanin yadda gwagwarmayar ta kasance daga bakin sheikh professor usman bari da na farko dai an san cewa su tura mulkin mallaka wanda suka yi kane a ƙasa kasar nan suka mallaki kasar nan shekaru da dama ba kasafa haka din nan za a samu haɗin kai cewa ai za su ne kasar nan a samu wato yanci a siyasance cikin ruwan sanyi ba dole an shiga ƙwarewa da dama wato akwai dai manya-manyan jam'iyyu wanda an ka kafa kamar United Gold Convention da wannan shine tsohuwar jam'iyya ta siyasa wanda an ka kafa ta wurin shekaru alif da tara da wurin arba'in da bakwai to bayan haka kafa kuma wato Convention People's Party. Wancan ne ya zama zamanto su ne suka zama zamanto 'yan hamayya daga baya. Na baya-baya dina su ne CBB su ne suka samu 'yancin kai ta fuskan siyasa sana so kwato kasar na hannun mulkin mallaka na kasar ingila wani fitattun mutane suka yi ruwa sun kai tsaki a gwagwarmayan neman yanci eh, eh, na farko da akwai su kaman dr J.B. dankwa su dr kwame nkrumah su bace bilante sannan akwai suna na akufa ado da pauli daga baya aka samu kamar su kwarbadusa aka samu su bedema su rikau su duka wayannan su an shiga bangaren kuma zango an samu mutane da dama an samu mutane kamar su ata ata an samu yan liman abbas wanda ya zama to wa ne gare ka ko kuma ba yake gare ka an samu kuma su kamar su malam bello da bike an samu kamar su sarkin hausawa shine waye kuma in taka rawan gani kwarai da gaske kowanne kuma yana cikin jami'a ta siyasa wanda ya zama to ya zaɓa makansa ne son ransa. Ghana yau ta samu shekaru 61. da ɗaya. Menene harsashinka nan gaba? Eto muna sa in Allah ya yarda dai wata harsashi da muke cewa wata za a samu shi gaba kwarai da gaske. A dai daren yau ake wasan wuta a kwamin Kurma Liberation Circle nan Accra. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Ritwan, kamar yadda muka faɗa a baya, an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayoyi kan korafin cewa shugaban najeriya muhammadu buhari bai kai ziyarar jajantawa sai kawai ta taya murna ma'ana bai zuwa wuraren da aka yi ta'adi don gane ma kansa kafin nan ga wannan ƙarin bayani yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar muna da kira daga Jos, wa ke kan layi daga Jos. Yawa, Assalamu alaikum mai magana Bala Kwamanda ne daga Bukur jihar Plateau. To, Kwamanda muna jinka. E, to, alhamdulillah wannan gaskiya maudu'i Allah ya saka da alkhairi. Watan gaskiya a yi ma shugaba adalci. Tun da dai har 'yan su dinga zaton cewa wai shugaban kasa baya kai ziyara na jaje sai kuma na wani murna da sauransu wane ne a ƙasan nan mai ba da umarni sojoji da sauran 'yan sanda da shi ne shugaban ƙasa ne mai ba da umarni kaga kuwa da a adalcin cewa ai yana tura kuma ya san abin da yake faruwa kuma yana jajantawa tunda har zai tura matakan tsaro zuwa wannan gurin su je su dakile wannan matsalolin da ake samu kuwa a ce yana sane kuma yana duba wannan halin da yake faruwa a wannan wajejen nasu to don haka mu dinga ma shugabanni adalci shine To mun gode kwamanda da jagorantar wannan maudu'i da bayanin da kai. To bari mu je mu kwarawa ke kan layi a kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Alhaji Garba na Sokoto Najeriya mai blouse da kayan wuta kala kala daga nan kwar a Najeriya. To kamar bayani wannan cece kuce. Mm. Eh wannan cece kuce da ake yi to gaskiya bai kamata ana wannan cece kuce ba ya kamata wannan ba Allah ɗaya miki adalci. duk da yake mutum ajiji ne kuma kowa bai wuce kuskure ba da haka muna kira kuma ga masu ba shugaba shawara a ba shi shuga a zanka ci gaba da ba shi shawara ta gari wannan ita ce takaitaccen gudun mata na gode. to mun gode mai bulawus kala kala bari mu je mu naija wake kalla a jihar naija. ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kin ba. to malam ibrahim muna jin ka. To lalle abin da muke faɗa a kowane lokaci a kafafen watsa labarai irin na kuɗin nan. Oh. To gaskiya irin wannan maganganu da suke ya danganta game da siyasa kuma ba su matsofin nan adalci. Oh. Don saboda abin da ya sa waɗanda ainihin suke waɗannan maganganun to mafi yawanci suke hada su waɗannan tashin hankalin. Oh, sai to kaga ko rashin adalci ne kaji suna faɗan haka saboda ba wannan baki ya gwargwado yana kokari to amma na kusa da shi din nan fa su ne fa ba su yin adalci to baka ganin kamar yadda ake cewa ne in kana da kyau ka ƙara da wanka ake mai eh to lallai hakan yana da kyau shi ma ya kamata a ce ya rika mai da hankali duk inda abu ya kasance irin haka to sai ya rika hanzarta ya jera musu jaje kuma sannan a ƙara ɗaukar matakan tsaro daidai da ya kamata to To mun gode da mm, mm. sha wannan shawara taka mun makale dai a jihar Kwara. A to wannan layi ya katse to kamar yadda muka ce to bari mu je mu jihar Taraba. Wake kan layi a Taraba? Kawun malam ne daga cediya Okari local government. To kawun malam muna jin ka. Wallahi wannan abubuwa da yake zuwa din yanzu. wallahi mu a nan shugaban kasa mu kan kan ya mana komi da komi oh. eh domin saboda ba ci gaba wallahi sun kadin da yanzu mu a nan ake mana wallahi ya zo yanzu ya kawo mana soja an samu zama lafiya yanzu ba komi ba ka ganin watakila eh. wasu wuraren za su buƙaci ya muku haka musu irin abin da yi eh to haka din kan gaskiya akwai kyau to mun gode eh. sosai da wannan bayani naka har yanzu dai mun makale a jihar taraba wake kan layi a taraba ila yau alhaji to muna jin ka alhaji eh, muna a da, na dama na neman ku kullum ba sami ku sai yau to ka same mu muna jin ka a gaisuwa kawai na gaishe ku ne kawai To, to mun gode sosai mu muna ansa gaisuwa bari mu je mu Baucin Yakubu ake kan laye a Assalamu alaikum sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jin ka. Um, a ra'ayina gaskiya har ga Allah shugaban kasa Muhammadu Buhari yana iya kokarinsa wajen ya ga an kawo tsaro a kasan nan. wato kuma idan ka duba jihohin da suke tashin hankali ai ana tura jami'an tsaro da kuma tsaro kwarai da gaske mu yanzu kamar a nan jihar bauchi in ka zo zaka ga ya gina mana sansanin sojojin sama wanda tsaro ya kamu kwarai da gaske a nan jihar bauchi to da allah ina kira ga jama'a haɗin kai ya kamata a bashi a tsare ƙasa a kamu zaman lafiya masu tattakuce su yi haƙuri damun mulki haka yake shugaban ƙasa yana ƙoƙari kwarai da gaske kuma allah ya taimake shi mai magana ayuba garba imam katin ma daki a jihar bauchi na gode to wala ayuba mun gode bari mu je mu kaduna garin gwamna ake kan layi a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam suna na adamu jeji daga kamfanin fate jaji kaduna Nigeria. to wala adamu gare ka wannan maudu'i da kuka kawo mm. har ga Allah shi dama shugabanci baya tafiya sai da adawa mm. kuma ba shakka yana da kyau idan an ba albasa ruwa a baya kuwa yana da kyau shugaba idan ya je wajen murna ko kuma inda aka ce an samu akasi a ce yana zuwa kwarai da gaske wannan ya yi kyau sa'an nan kuma jawo ra'ayi shi a dawa shi ke sa shugaba inda ya kuskure mazai an kare ya dawo kan hanya ya je wannan jaje hmm. kaga wannan caccaka da aka yi ma shugaban kasa ya ba da gudunmuwa ga shi mun je ya je taraba ba a ce baya kokari ba yana kokari amma yana da kyau ya sani duk motsin da yake akwai masu sa ido muna sa ido muna bibiya muna gani mun yaba da zuwa da yi amma daga yanzu duk inda aka ce ga tashin hankali bakin gwargwado in ya je wajen murna ya rika zuwa wajen kuma da aka samu aka san haka shine cikan shugabanci wannan shine ra'ayi na kwarai a matsayin mu na yan adawa a Najeriya mu ma kuma wani da ke magana cewa da aka aka yi ma gwamnatin baya kenan da yake cewa wanda suke nuna goyon baya akan cewa baya zuwa wajen da ake jajantawa kan suke ta da abinci mu ba a baya sai mu ce wannan gwamnati ita ta hasa da abin da ya faru a baya kenan mu ko ba haka muke ba in dai To mun gode dan adawa to bari mu matsa daga <laughs> haila ila dai a Kaduna zuwa jaji. Wake kalla a jaji? To bari mu koma Taraba. Wake kalla a Taraba? To kai ma dai layin ka ya katse. <laughs> To kamar yadda muka ce a maudu'in yau shine korafin da wasu ke cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bai kai ziyarar jajantawa sai ta taya murna. shine muke son masu sauraronmu su faɗi albarkacin bakinsu game da wannan to ga kira daga taraba wake layi? bala daga taraba to bala muna jinka to a daikacin gaskiya ba a yi masu wannan adalci oh. to mutum lokacin da wannan abu yake faruwa shi yana tura sojoji ba yana tura jama'a tsoro sannan kuma a ce baya turawa baya zuwa jaji baya zuwa jaje a nan gurare to me ya kamata ya yi don Allah annabi me ya kamata ya yi ah, wai ya rika zuwa jajen ya je jajen jajentawa ya je kuma ah, ya kai ziyarar jajantawa ya kai kuma ta ah, taya murna a lokaci guda. To, ya ka tura jami'an tsaro da sauri shi wani abun ya faru yanzu shi ka ya tura jami'an tsaro shi ka ya tura eh, eh, ma'aikacin sa wanda suke karkashin shi nan ya tura su to sanan mutane kuma suna suna suna cikin cewa ai eh, mutumin nan baya tafiya baya ya je aure a Kano da sauransu dan Allah ya ma tsohon adalci mutumin nan yana kokari yana kokari To mun gode sosai da wannan bayani naka da bayanai kuku shawarwarin da waɗanda suka gabata ma suka yi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. To ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Kaftin ɗin ƙungiyar Super Eagles ta Najeriya John michael Obi ya shiga jerin sunayen fitattun 'yan wasa goma na kasashen waje da ke taka leda a kasar china kakar wasannin gasar league ta kasar za ta soma ne a ƙarshen makon nan bayan da aka rufe kasuwar cefanen 'yan wasa ta bana a ranar larabar da ta gabata a cewar wata mujallar wasannin kasar obi da ke taka leda a kungiyar tianjin teda ya kasance a jerin zaratan 'yan wasa goma ciki ko har da tsofaffin takwarorinsa a chelsea ramirez da oscar shugaban kasar liberia george weah ya yi kira ga kasar Najeriya. da ta tabbatar da yin kwakwarin shirin tunkarar gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta kuma kaucewa cece kuce akan kudade wanda shine matsalar da ta yi wa kasar cikas a can baya wuya wanda tsohon dan wasa ne a kungiyoyin monaco da psg da ac milan ya karbi shugabancin kasar ta liberia a watan da ya gabata na janairu tare da alkawarin yin aiki domin ci gaban kasar a wata ziyarar aiki da ya kai a najeriya domin saduwa da shugaba buhari George Weah ya jinjina wa kungiyar ta Super Eagles ta Najeriya akan samun shiga gasar ta duniya ta bana da za a yi a kasar Rasha inda ya bayyana su a matsayin abin koyi ga sauran kungiyoyin Afirka. Har kawo yanzu dai wuya ya ci gaba da kasancewa dan wasan nahiyar Afirka tilo da ya taɓa lashe lambar gwarzon dan kwallon duniya. a turai kuma masu gabatar da kara sun bude wani zaman bincike akan musabbabin mutuwar dan wasan kasar italiya kuma kaftin din kungiyar fiorentina david astori Astore ya rasu ne kai tsaye a jiya Lahadi yana dan shekaru 31 bayan 'yar gajeruwar rashin lafiya. Babban mai gabatar da kara na Uden Antonio De Nicolo ya ce suna bincike ne na zargin kisan kai wanda shine matakin farko kafin gudanar da binciken sassan jikin mamacin domin gano wanda ke da hannu a mutuwar dan wasan in ma akwai. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Arsenal ta Ingila Arsene Wenger ya dage akan cewar zai iya daidaita al'amura a kungiyar duk da yake ya saki kari a kan karkare kakar wasanni a cikin kungiyoyi hudu na saman teburin gasar premier yanzu haka dai kocin na fuskantar matsin lamba biyo bayan kashin da kungiyar ta arsenal ta sha a jiya lahadi a hannun brighton da ci biyu da ɗaya wanda shine kashi na hudu a jere da ta sha a dukkanin gasanni kuma shine na takwas a cikin wasanni goma sha uku murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. yana ƙara nuna ƙarar cewa babu yankin da ya fi muhimmanci ga makomar amurka fiye da yankin tekun pacific gida ne ga kashi ɗaya cikin uku na yawan mutanen duniya kuma yankin yana samar da kashi ɗaya bisa uku na tattalin arzikin duniya yana kuma tunƙaho da zama yankin da yake da tattalin arziki mafiya girma da ci gaba a duniya in ji muƙaddashiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da harkokin gabashin asiya da tekun tekun pacific susan thornton a wani jawabi da ta yi a gaban kwamitin Majalisar Dattijai kan harkokin wajen Amurka, amma akwai ƙalubale ta fuskar tsaro da tattalin arziki a yankin na tekun Pacific, ciki har da barazana daga Koriya ta Arewa. da zaburar da gwamnatin mulkin kama karya da china take yi da yaduwar ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayi barazana daga koriya ta arewa na ci gaba da karuwa tashin hankali da tsaurin ra'ayin addini na karuwa a cewarta yayin da koma baya kan bin tafarkin dimokuraɗiyya da shugabanci da cin hanci da rasha da rashin kare hakkin bil'adama na zagon ƙasa yiwuwar zaman lafiya da ci gaban wasu ƙasashen. Ba za a iya shawo kan waɗannan matsalolin ba idan babu ingantacciyar shugabanci kuma gwamnatin shugaba Donald Trump ta kudura aniya kuma tana da ƙarfin tunkarar wannan lamari. A zaman martani kan ƙoƙarin da Kim Jong-un yake yi na ƙirƙiro makaman nukiliya da masu linzami, Amurka ta ƙaddamar da kamfe ɗin matsin lamba ta fuskar diflomasiya da takunkumin karya tattalin arziki kan Koriya ta Arewa. Ƙawayenmu da dama a faɗin duniya sun bi sahu na saka takunkumi ko suka rage ko suka daina ma'amala baki ɗaya da Koriya ta Arewa da kuma yanke hulɗar kasuwanci da saka takunkumi kan tattalin arzikin koriya ta arewa ko tsatsauran hulɗar kasuwanci da ƙasar mun kuma nuna wa china sha'awarmu na ƙawance mai alfanu kuma dole mu yi aiki tare domin kau da bambance-bambance tsakaninmu amma ba za mu yarda da yunkurin kawar da amurka a asiya ba ko tilastawa ko nuna wa ƙasashe da suke yankin fin ƙarfi daga ƙarshe za mu ci gaba da aiki tare da kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashe da ke yankin pacific da asiya da ake kira apec a e takaice domin ƙarfafa inganci da cinikayya tare da yin adalci da kuma goyon bayan shirin gina yankunan a ƙarƙashin wata ƙungiyar raya tattalin arziki da ake kira asean Gwamnati ƙarƙashin jagorancin shugaba Trump na aikin faɗaɗa da kuma zurfafa ƙawance a faɗin yankin ƙarƙashin shirinta na tsarin aiki da ƙasashe da ke yankin China da tekun Pacific domin tabbatar da cewa ƙasashe suna da goyon bayan yanke shawara da kansu ba tare da takura ko matsin lamba ba. na ɗaukan nauyin da zai rushe shugabanci na gari ko yin illa ga ci gaba na wani lokaci mai tsawo. A cewar mukaddashiyar sakataren mai kula da harkokin gabashin Asiya da yankin tekun Pacific, Madam Thornton. Amurka tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe a yankin da za ta ci gaba da aiki na ganin yankin yana ci gaba da samun nasara. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku kuma iya bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials. To ga hafsar da labaran duniya amma fa a takaice. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana nan birnin Washington domin tattaunawa da shugaban Amurka Donald Trump don duba hanyoyin da za su bi domin takawa dakarun Iran masu ƙara bunƙasa a yankin gabas ta tsakiya birki. Tattaunawar tana zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Trump yake tunanin koya janye Amurka daga yarjejeniyar da aka cimma ta ƙasa da ƙasa tsakanin Iran da wasu ƙasashen duniya ta zumar tsagaita shirin nukiliyar Iran ɗin. yarjejeniyar da Netanyahu ya jima yana adawa da ita. Amma Trump ya kasa shawo kan sauran kasashen da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar, wato Birtaniya da Faransa da Jamus da kungiyar tarayyar Turai da China da ma Rasha. A kan sake shawarwari kan yarjejeniyar. a halin da ake ciki kuma wata kafar yada labaran turkiya ta bayyana cewa gwamnatin kasar ta ta kama wasu mutane 'yan asalin kasar iraki hudu bisa zargin barazana akan ofishin jakadancin amurka da ke ankara bayanin yana zuwa ne a kuma lokacin da ofishin jakadancin na amurka ya ba da sanarwar cewa ba zai bude ba a yau litinin saboda barazanar da ya fuskanta ta fuskar tsaro da sauransu To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji mu da wasu sabbin koko wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Hafsat ɗan mai tsoro wadda ta karanta mana labaran duniya da Julie Lefes Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin Justin. Justin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe.